Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a shida ga watan Maris shekarar 2020. Binta Esiyar ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. To binta ana sa ran a yau juma'a shugaban Amurka Donald Trump zai rataba hannu a kudirin dokar fitar da kuɗi dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku domin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus. jami'ai a ƙasar afghanistan sun ce akalla mutane 27 suka mutu wasu kimanin 12 kuma suka sami raunuka sa'ad da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro a kabul kafafen yaɗa labaran kasar tunisia sun ruwaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin amurka a tunis kanan labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa an samu bullar wata cuta da ta danganci matsalar numfashi da kakin jini a wani yanki na jihar agadas a jamhuriyar niger wannan labarin da muka ji shi ma ba mu yi wata wata ba cikin daren nan ma na kirayi Eh, medicine chef na gundu maciro wanda ke cikin zon din shi ne ke da wannan wuri ce su diba su gani su tahi a najeriya kuma headkwatar rundunar soji ta yi karin haske kan harin ta'addancin da kungiyar boko haram suka kai a garin donbawa. irin wannan yanzu yana gaya masu yan ta'adda su iri-iri da suke fitowa da su sun kare don an riga an gane sannan muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa Amma yanzu ga murtala da cikakkun labaran duniya. ana sa ran a yau juma'a shugaban amurka donald trump zai rattaba hannu a gudurin dokar fitar da kudi dala biliyan takwas da miliyan uku domin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus ta covid-19 ciki har da kudaden samar da rigakafin cutar kudirin dokar ya biyo ne ta majalisar dattawa da ta wakilai waɗanda duka suka amince da shi shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa richard shelby ya ce a yanayi irin wannan ya yi amanna cewa ba wani kuɗi wato ba wani adadin kuɗi da za a ce ya yawa a sha'anin kare amurkawa sakataren kiwon lafiyar al'umma na amurka ya faɗa a jiya alhamis cewa na'urorin gwaje-gwajen cutar kimanin miliyan ɗaya za su isa a ɗakunan binciken amurka ya zuwa ƙarshen mako. jami'ai a kasar afghanistan sun ce akalla mutane 27 suka mutu wasu kimanin sha biyu kuma suka sami raunuka sa'ad da wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga bangaren adawa shaidun gani da ido sun ce an soma harbin ne sa'ad da tsohon mataimakin shugaban kasa karim khalili yake gabatar da jawabinsa a taron wanda aka gudanar a babban birnin kasar ta afghanistan wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani shahararren dan siyasa dan shi'a marasa rinjaye an nuna taron ne kai tsaye a tashar talabijin ta kasar an kuma ga kalili tare da wasu suna gudun neman maboya ba wanda ya dauki alhakin kai harin yayin da kungiyar taliban ta yi gaggawar bayyana cewa ba ta da hannu a wannan harin wata kungiya mai suna iskp da ke karkashin kungiyar is ta dauki nauyin kai wasu hare-hare a can baya akan tarukan 'yan shi'a da wasu wuraren ibada a afghanistan kafafen yada labaran kasar tunisia sun ruwaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin amurka a tunis babban birnin kasar ta tunisia gidan rediyon mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar ta raunata jami'an 'yan sanda biyar a yau juma'a sai dai ba iya tantance sahihancin rahoton ba kai tsaye 'yan sandan sun killace yankin da fashewar ta auku wacce ke cike da ka rikice ana kuma iya hangen tutar kasar amurka tana kadawa a hotunan talabijin Ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addini sun yi ta auna kasar ta tunisia da hare-hare inda suka kashe mutane da dama. kafin mu kawo maku sauran labaran da muke dauke da su bar mu leƙa taskar rahotanninmu. Kamar yadda muka gabatar da farko an samu bullar wata cuta da ta danganci matsalar numfashi da kakin jini a wani yanki na jihar Agadas a jamhuriyar niger. a cewar mataimakin daraktan hukumar kiwon lafiya na jihar agadas isufu yadidi samun labarin wannan lamari ke da wuya suka tura jami'an kiwon lafiya a can garin na tabalat wannan labarin da muka ji shi ma ba mu yi wata wata ba cikin daren nan ma na kirayi eh, medecin chef na gunduma matiro wanda ke cikin zon din shi ne ke da wannan wuri ce su diba su gani su tahi su dibo su gani menene ne dabar su bai rufe wannan labarin kaka haka nan din ne in kuma haka nan din ne kaman ne kaman su bincika su gani kaman menene wannan dalilin muka tura ekip sun tai su gani su gano wurin su ga kakane ake ciki menene su yi bincike mai zurfi su gani mana matsala ne kasancewar halin da duniya ke ciki a yanzu game da cutar coronavirus da ya tada hankulan mutane hankulan jama'a ya tashi sosai kiran da za mu su aji su kwantar da hankalinsu saboda sabon wuri ne aka bude na turin zinariya kuma kun san yadda ake tona zinariya a nan mutane suna amfani da magunguna iri-iri wanda suke ba masu masu kawo ciwo da yawa bisa lahiyar dan adam kuma mutanen da ke amfani da wannan ba su kare kansu tunda mun je wurare da yawa inda suke wannan aikin mun ga yadda suke kaman su da wani abin da yake kare su haka nan suke amfani da magungunan tana yiwa ko cikin magungunan ne wani magani ya shiga cikin su yake musu wannan ko kuma wani ciwo ne ba a sani ba da yanzu dai sai ekip din sun je sun gani sun dawo sun kawo mana rahoto za mu gani menene amma baya da wani insha Allah za a yi ciwo kan shi koma menene in Allah yarda al'umma ta kwantar da hankalinta su ma yanzu hospital mun kiraye su mun ce su diba su gani a yi bincike a gani menene kamar yake iya zama dalilin wannan ciwo. Malam Gomar wani daga wajen ginan zinaren ya shaida yadda wani ya rasa ran shi. Akwai wani wanda ya ya sha ya kone shi a cikin daki haka a kulle. Eh sun mutane sun samu zinari su shi da abokan shi sai ya shi eh, daki ya fara kone shi da kanshi ya auna shi can ko ya ya gaya musu kilo eh, kilo nawa ne ko gram nawa ne. To daga can wannan wuri babu iska wanda zai doki wannan hayaki kuwa. Sai ya shaki wannan hayaki wannan haƙin sama ya zama mashi wani sababi ne sai da ya yi ciwo ya yi ciwo daga wannan ciwo shikenan sai ya rasu wallah su ma wasu masu tono zinariyar sun tabbatar da cewar matsalar laifin mutane ne ahmad laifin mutane ne wanda suke tahiya suna yin su abubuwa da kansu gwamnati yana yin bakin kokarin shi ya gaya ya hana kai wannan minoni da ake tadawa suna cuta ma al'umma wannan yakin ma shi ma na kawo cuta wannan inda gas ne wanda shi mutum kana wurin shi ma ba ka ishi shi da nan ma za ke sai a hankali zai kasa wani abu kare kare na abun kanci da sauransu da wannan shi ne kawai wanda duk mutane da yawa wannan gasa din yana samun su matsala wannan gasa din yakin wannan. Yanzu haka dai hukumomin kiwon lafiya na jihar Agada sun dukufa ka'in da na'in don gano musabbabin ita wannan cuta. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar Abari daga birnin Agadas. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar turai da ke taro a kan sirkicin Siriya a Zagreb a yau Juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kasashen Rasha da Turkiyya. Ministan harkokin waje Estonia Armas wato ministan harkokin wajen Estonia Armas Rensalu ya ce wannan zai ba da damar mai da hankali ga faɗaɗa ayyukan jin kai a yankin wasu kasashen ƙungiyar ta tarayyar turai a ƙarƙashin jagorancin ƙasar netherlands sun yi kiran da ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a italy domin hana dakarun gwamnati da rasha ke marawa baya kai harin bama mai ga farar hula to sai dai kungiyar mai membobin ƙasashe 27 ba ta da ƙarfin ikon sanya dokar hana shawagin jiragen sama yayin da kuma jami'ai daban-daban suke nuna ta baba akan yiwuwar hakan Mm. duk da fafutukar da ake yi ta kare 'yancin mata a faɗin duniya masu gwagwarmaya na ci gaba da cewa ci gaban da ake samu kalilan ne majalisar ɗinkin duniya ta ce ana ci gaba da tauye 'yancin mata da bautar da su yayin da kuma suke ci gaba da fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi a faɗin duniya human rights will never be realized without the human rights of women Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ba za a taɓa cimma nasarar kare haƙƙin bil'adama ba ba tare da kare 'yancin mata ba. Yanzu haka da muke bikin ranar 'yancin mata ta 25 da kafa yarjejeniyar aiki domin kare 'yancin mata ta Beijing ana samun koma baya a yaƙi da danna haƙƙin mata da yawaitar kashe su da kuma kai hari ga masu fafutukar kare matan da ma ci gaba da wanzuwar dokokin da ke nuna musu bambanci a shekara ta 1900 195 kasashe 189 sun amince da shirin na yin aiki tare da beijing domin shata tafarkin samar da tsaro da kuma bunƙasar tattalin arzikin mata. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuma, headkwatar rundunar soji ta yi ƙarin haske kan harin ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram suka kai a garin Dambuwa, inda ta ce sun samu nasarar kashe 'yan Boko Haram goma sha tara. Wakilin Murya Amurka a Abuja, Hassan Maina ya aiko mana ƙarin bayani. rundunar sojojin najeriya ta ce irin da gargaza da tewa 'yan ta'addan boko haram da suka yi yunkurin kai hari a babban sansanin sojojin da ake kira super camp da ke garin damboa a jihar borno na ɗaya daga cikin manyan nasarorin da ta cimma a yaƙi da 'yan ta'adda cikin wannan shekara kanar aminu iliyasu da ke magana da yawun sashin aikace-aikace na hedikwatar sojojin najeriya ya ce mayakan na boko haram waɗanda suka yi wasassanin sojojin tsinke ta ɓangarori guda hudu a cikin motocin da ke ɗauke da manyan bindigogi suna ta harbe-harbe jajirtattun sojojin najeriya sun nuna musu cewar ruwa fa ba sa'an kwando ba ne domin a fafatawar na sama da sa'a ɗaya sojojin sun halaka sama da 'yan boko haram goma sha tara nan take sannan aka kuma kwato waɗannan motocin yaƙi na 'yan ta'addan da bindigogi kilar ak-47 da ma ƙarin wasu manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma roka-roka. Kanar Amin Iliyasu ya ce abin bakin ciki shine a bangaren sojojin uku sun rasa rayukansu yayin da ƙarin wasu hudu kuma suka samu raunuka amma suna samun sauki a asibitin sojoji inda ake musu jinya a halin yanzu. Nasarar dai da sojojin Najeriya suka samu a baya bayan nan a garin na Dambuwa in ji masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya wannan babban abin a yaba ne. irin wannan yanzu yana gaya musu yan ta'adda su iri-iri da suke fitowa da su sun kare don an riga an gane a gani na kenan fa domin wannan akwai abu biyu shi ana jira irin wannan yanzu ana jira su ba a yi sake ba da kuma kila abunan da mukan dinga gaya ma masu taimaka ma wato farin kaya ko kuma waɗansu dai wanda suke nan taimaka a ba da labari information kafin wannan abun ya zo to kila ɗaya daga cikin biyun nan ko biyun nan gaba ɗaya sun yi aiki dama ana jira su zo ne duk irin wannan wannan saboda haka ga wannan ya kamata mutane su ma su yaba ba ko lokaci a dinga cewa ba kokata ba ba kokata ba to kaga irin in ana kokari tuna haka to kaga sai kara ma su sojojin Najeriya irin karfin gwiwa kara kofasa akan abin da suke yi su sanar wa'annan abubuwa da ke faru baya ga yankunan arewaci da kuma tsakiyar jihar Borno yankin kudancin ma nan ma na fuskantar barazana daga 'yan ta'addan Brigadier General Mahmuda Gumel shine kwamandan brigade na 24 da ke kudancin jihar ta Borno mai da kwata a garin Goza. a uh, wannan wurin sunan shi warabi eh, ƙauyen uh, warabi uh, kamar a baya ko wani fafata ne mai karfi da faru ana? eh an yi fafata mai yawa ibin kafin a kwato eh, wajen daga hannunsu kuma tun daga wannan lokacin sukan yi ƙoƙarin su sake zuwa duk da cewar eh, eh, fararen kayan da suke wurin sun koma inda aka ba su wuri a idp camp amma sukan kokarin su kawo eh, hari inda sojojinmu suke suna tsare wannan wurin amma koyaushe ana samun nasara akan su ba su samun nasara akan karbar wurin a baba na yan boko haram suna ta yunkurin ganin cewa sun kara farfado da karfin su da kuke akan wannan duk wani abun da muke yi mai yiwuwa muna yi kuma a wannan burgiyar din mu kam muna ikirari da kuma tunƙaho da cewa ba su taɓa karɓar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da na zo ne wurin nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hagai da Hassan mai na kai na. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa goma da minti goma sha hudu na safiya. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Bayan da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya lashe babban zaben sharar fage da ake kira Super Tuesday. Hankulan 'yan Republican suka koma kansa musamman ma shugaba Donald Trump wanda ya fara caccakarsa. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan a wannan mako. sunana mahmud lalo to akwai alamu da dama da ke nuna cewa da tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden shugaba donald trump zai kara a zaben shugaban kasa da za a watan nuwambar bana biden dai shi ya lashe mafi aksarin jihohi goma sha hudu da aka gudanar da zaben da ake wa lakabi da super tuesday lamarin da ya bashi akasarin wakilan da za su tsamo dan takarar da zai kara da shugaba trump And make no mistake about it, this campaign will send Donald Trump packing. Biden kenan bayan da ya lashe zaben yake cewa kada ku ji wata-wata wannan gangamin yaƙi namu zai fatattaki Donald Trump daga mukaminsa. To sai dai ba wai shugaba Trump ya naɗe hannayensa yana kallon abubuwan da ke wakana ba ne. Domin ya yi ta shiga shafinsa na Twitter yana tsokaci kan al'amuran da ke faruwa. inda yake cewa biden ya samu damar dawowa bayan da pete buttigieg da amy klobuchar suka janye takararsu suka mara mai baya inda ya kuma kira elizabeth warren a matsayin mai son kai da hana ruwa gudu domin tun da farko ta ki amincewa ta janyewa bani sanders ce da ce elizabeth warren ta yi abin da ya kamata da sanders ya ci ko ba haka ba da ya lashe jihohi da dama ciki har da massachusetts mai yiwa ma hadda texas da kuma minnesota a daidai alhamis sanata warren ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar democrat takarar shugaban ƙasa kwana biyu bayan kammala zaben wasu da yana ganin waɗannan kalamai na trump na nuna wa magoya bayan sanders cewa an kware shi ne a kaikaice lamarin da ake ganin dabara ce yake amfani da ita domin rarraba kawunan 'yan democrat thomas schwartz mai fashin baki ne daga jami'ar vanderbilt da ke jihar tennessee a nan amurka The Trump campaign will stoke that grievance because I think it hopes not that Bernie Sanders supporters necessarily will vote. Yace gangamin yakin neman zaben na Trump zai ci gaba da dasa wannan rudani a tsakanin su Ba wai lalle dan su zaɓi Trump ba, a'a ko dan su zauna a gida su ki fita zaɓe. Kuma ko ta aka samu waɗanda suka ki fita kaɗa kuri'a a bangaren 'yan Democrat hakan riba ce ga Trump. To makaman da 'yan Republican suke so su yi amfani da su biyu ne. Wato idan ɗaya daga cikin Sanders ko Biden suka zamanto za su kara da Trump. Na farko idan Sanders ne zai kara da shugaba Trump za su yi amfani da dabarun nuna illolin da ke tattare da tsarin mulkin gurguzu da Sanders ke ɗabbakawa. Sannan na biyu idan Biden ne lamarin zai kasance daban ne. kamar yadda david baka na jami'ar american university ke cewa if is be significantly ita idan kuma biden ne suka zata ta zamanto abu ne na jika kuma abin da za su fi mai da hankali akai ne batun cin hanci da rashawa da ake alakanta biden da shi kan ukraine da kuma batun cewa biden ba shi da kaifin basira to kuma wane ne dai zai zamanto abokin hamayya akwai alamu da ke nuna cewa shugaban na amurka zai ci gaba da amfani da dabarar rarraba kawunan 'yan demokrat din lara brown malama ce a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar george washington Trump's um, Dabarar da Trump yake so ya amfani da ita ita ce ya haifar da rudani a tsakanin 'yan jam'iyyar ta Democrat. Muddin ana samun rigingimu a tsakanin su hakan za ta zama riba a gare shi. To kamar yadda masu lura da al'amura ke faɗi, Trump ya gwammace ne ya kara da Sanders a zaben na Nuwamba, wanda ke ikirarin shi ɗan Democrat ne mai ra'ayin gurguzu, fiye da Biden wanda ya samu ƙarin karɓuwa a yanzu. A kuma lokacin da hamshakin mai kuɗin nan Michael Bloomberg ya janye takararsa, ya alkawarin ba da kuɗaɗensa ga gangamin yakin neman zaben Biden. sanata elizabeth warren ta jihar massachusetts ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar democrat takarar shugaban ƙasa ne bayan da ta faɗi warwas a joyi goma sha hudu da gudanar da manyan zaɓukan sharar fage da aka fi sani da super tuesday waɗanda aka yi a makon nan ita dai warren ta sha kaye har a jiharta ta massachusetts lamarin da ya kai ga janyewarta daga takarar arji alhamis don gabanin zaben sanata amy klobuchar da pete buttigieg suka mara baya ga tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden inda har ya samu ya lashe goma daga cikin jihohi goma sha hudu lamarin da ya sa yawa bani sanders wanda ya samu jihohi hudu fintinkau masu ware da aka mu kawo karshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da aisha tisle sai kuma julie letters gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ke cewa mu a wani mako idan allah ya kai mu madalla a gaida mahmud lalo da wannan ah, rahoto na duniyar amurka Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. da Grace Alheri da Abdul Aziz Adli Toro. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce bullar cutar coronavirus a ƙasar Kamaru da Afirka ta kudu da Senegal wani abin tashin hankali ne da fargaba ganin irin yadda cutar ke yaduwa kamar wutar daji. Da fatan Allah ya kamana ƙarshen wannan cuta a duniya baki ɗaya amin. Sakonmu na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Ali Abdullahi Doron Baga tare da Usaini Abba Damban inda suka ce ba da tukwicin kuɗi ga wanda ya gano maɓoyar Abubakar Shekau ba shi ba ne mafita. Idan ƙasar Amurka tana son yi wa Najeriya gwaninta, kamata ya yi ta taimaka wa ƙasar da kayan yaƙi na zamani don su sami damar murƙushe ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a Najeriya baki ɗaya. Sai saƙon Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria inda ta ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau ina kira ga ma'aikatan lafiyar ƙasashenmu na Afirka da su biƙe tsaye wajen wayar da kan al'ummar hanyoyin da ake kamuwa da kuma hanyoyin da ake bi a kaucewa kamuwa da cutar coronavirus. sai sakon salihu isa fana karamar hukumar kamba a jihar kebbi Nigeria inda ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika matsalar bullar cutar coronavirus a kasar mu najeriya sai mahukuntan lafiya sun yi da gaske wajen dakile wannan cuta ganin cewa an riga an yi sake tun farko da fatan allah ya kamana karshen wannan annoba amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka a yau na shigo wannan fili ne domin na jajanta wa al'ummar garuruwan Dabci da Dambuwa bisa ƙazamin harin ta'addanci da ƙungiyar Boko Haram ta kai musu. Inda ta kashe sojoji da fararen hula. Allah ya ji kansu ya gafarta musu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. a gaida zara fage da wasikun masu sauraro. Kafin mu je ga takaitattun labarai yanzu ga wani sako da muke Noma, arziki, noma, na ci gaba. za mu fara tun daga manomi lokacin sharan gona da yadda zai amfani da magungunan feshin kashe haki da yadda za a yi huda da yadda za a yi yafin iri har ya zuwa lokacin da za a yi girbi. Ku saurari shirin noma tushen arziki da yake zuwar muku a duk ranar talata da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da kuma Chadi, karfe uku da rabi agogon Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5 tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Idan akwai abinci ba maganar wuya, mu kama noma arziki zaya zagaya, ta hanyar noma za mu ce da to Najeriya. Noman ka kai kaɗan koko ne a ƙungiya mu dogara da kanmu ba a rinka ba mu ba. Kamar Tala ya dawo da takaitattun labaran duniya. ana sa ran a yau juma'a shugaban amurka donald trump zai rattaba hannu a kudurin dokar fitar da kuɗi dala biliyan takwas da miliyan uku domin ayyukan gaggawa na yaƙi da cutar coronavirus ta covid-19 ciki har da kudaden samar da rigakafin cutar kudirin dokar ya biyo ne ta majalisun dattawa da kuma ta wakilai waɗanda duk suka amince da wannan kudirin. jami'ai a kasar afghanistan sun ce akalla mutane 27 ne suka mutu wasu kimanin 12 kuma suka sami raunuka sa'ad da wasu 'yan bindiga suka bude wuta a wajen wani taro a kabul wanda ya sami halartar manyan 'yan siyasa daga bangaren adawa shaidun gani da ido sun ce an soma harbin ne da tsohon mataimakin shugaban kasa karim khalili yake gabatar da jawabinsa a taron wanda aka gudanar a babban birnin kasar afghanistan da kuma aka shirya shi domin tunawa da mutuwar shahararren dan siyasa na 'yan shi a marasa rinjaye an kuma nuna taron ne kai tsaye a tashar talabijin ta kasar inda aka ga kalili tare da wasu suna gudun neman maboya. kafafen yada labaran kasar tunisia sun rawaito cewa wani dan kunar bakin wake a kan babur ya tada wani bam a kusa da ofishin jakadancin amurka a tunis babban birnin kasar ta tunisia gidan rediyon mosaic mai zaman kansa ya ce fashewar ta raunata jami'an 'yan sanda biyar a yau juma'a sai dai ba iya tantance sai hancin rahoton ba kai tsaye tuni da 'yan sanda suka killace yankin da fashewar ta auku wacce ke cike da karikice inda kuma ake iya hangen tutar kasar amurka tana kadawa a bayan hotunan ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar tarayyar turai da ke taro a kan rikicin siriya a zagreb a yau juma'a sun ci gaba da yin marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kasashen rasha da turkiya ministan harkokin wajen estonia armas rensalu ya ce wannan zai bada damar mai da hankali ga faɗaɗa ayyukan jin kai a yankin wasu kasashen kungiyar ta tarayyar turai a karkashin jagorancin kasar netherlands sun yi kiran da ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a italy domin hana dakarun gwamnatin rasha wato da rasha ke marawa baya kai harin mai ga farar hula duk da fafutukar da ake ta yi na kare 'yancin mata a faɗin duniya masu gwagwarmaya na ci gaba da cewa ana ci gaba da samun wato ci gaban da ake samu kalilan ne majalisar ɗinkin duniya ta ce ana ci gaba da tauye 'yancin mata da kuma bautar da su yayin da kuma suke ci gaba da fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ba yadda za a yi a cimma nasarar kare haƙƙin bil'adama ba tare da kare 'yancin mata ba inda kuma ya bayyana bacin rai akan yadda ake ci gaba da samun danne haƙƙin mata da yawaitar kashe su da kuma kai hari ga masu fafutukar kare matan da ma ci gaba da wanzuwar dokokin da ke nuna bambanci ga matan. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman murtala faruk sanyina da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yau vasco valarich ni binta yaro ke cewa kuhuta lafiya sai allah ya sake sada mu a cikin shirinmu na dare yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.